Romawa Sura tara Ina fadin gaskiya cikin almasihu ba ƙarya nake yi ba, a cikin tunanin zuciyata ina da tabbaci bisa ga shaidar Ruhu mai tsarki game da wannan cewa ina da bakin ciki ƙwarai da kuma damuwa a kullum cikin zuciyata. Dama a ce ni kaina an la'anta ni, an kuma kawar da ni daga almasihu saboda ceton uwana. wato mutanen kabilata. Waɗannan kuwa su ne Isra'ilawa, su ne Allah ya mai da su ’ya'yansa, ya bayana musu ɗaukakarsa ya yi yarjejeniya da su, ya ba su koyarwar Musa, ya nuna musu hanyar sujada ta gaske, ya kuma ba su sauran alkawaran. Asalinsu kuwa daga kakannin kakannin nan ne, waɗanda aka san su sosai, almasihu kuwa. bisa ga mutuntakarsa shi daga kabilarsu ne bari Allah mai mulki akan kome ya karbi yabo har abada amin ba wai kalmar Allah ta kasa ba gama ba duk waɗanda asalinsu Isra'ila ne suke na Isra'ila ba kuma ba duk waɗanda suke daga zuriyar Ibrahim ne ainihin ‘ya'yan Ibrahim ba a maimakon haka Allah ya ce wa Ibrahim Ishaku shine mutumin da taurinsa ne za a ci gaba da kira zuriyarka. Wato, ‘ya'yan da aka samu ta haifuwar jiki ba su ne ‘ya'yan Allah ba, sai dai ‘ya'yan da aka samu ta cikawar alkawari, su ne akan ce da su ‘ya'ya na gaske, gama ga abin da Allah ya ce a lokacin da ya yi wa Ibrahim alkawari. A sa'ad da lokaci ya cika zan komo, Saratu kwa za ta haifi ɗa. Akwai wani misali kuma, ‘ya'yan Rebeka suna da baba ɗaya ne, wato Ibanmu Ishaku. Amma kafin a haifi yara nan biyu, Allah ya fada wa Rebeka cewa, Babban zai bauta wa karami. Wannan ya faru kafin ma su aikata wani abu mai kyau ko marar kyau. Allah ya fada haka domin ya zama cewa, wanda za a zaba za a zabe shi ne bisa ga nufin Allah. ba wai saboda ayyuka ba, sai dai bisa ga kiran Allah. Kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah cewa, Na kaunaci Yakub, na kwaki isuwa. To, me za mu ce? Allah bai daidai ba kenan? Ina, ko kaɗan, gama Allah ya ce wa Musa, Ga wanda zan nuna wa jinkai, zan nuna masa jinkai, ga wanda zan nuna wa tausayi, zan nuna masa tausayi. wato, wannan bai dogara ga son mutum ko kokarinsa ba, sai dai ga jinkan Allah kawai, gama rubutacciyar maganar Allah ta cewa Fir'auna. Na tashe ka ka zama sarki da nufi cewa in nuna ikona ta wurinka, a kuma sanar da sunana cikin duniya duka. Ta haka Allah yakan nuna jinkai ga wanda yake so ya nuna masa jinkai. yakan kuma taurara zuciyar wanda yake so ya taurara masa zuciya. wanin ku zai iya ce mini, To, idan haka ne, me ya sa Allah yana ganin mu da laifi har yanzu? Wane ne zai iya kin yardar da nufin Allah? Amma wane ne kai, ya mutum, da har za ka yi musu da Allah? Abin da aka gina zai iya cewa wanda ya gina shi, me ya sa ka gina ne haka? Ai, mai ginin tukanen laka yana da iko ya yi amfani da laka yadda yake so, yana iya yin amfani da dunkule guda da laka ya yi waɗansu tukwane saboda aiki mai daraja, waɗansu kuma saboda aiki mara daraja. Haka ma aikin Allah yake, ya so ya nuna fushinsa ya kuma bayana ikonsa a fili, amma fa cikin hakuri sosai ya jimre ga waɗanda suka cancanci fushinsa, waɗanda Allah ya kebe ga halakarwa, haka kuma ya so ya bayana yalwar daukakarsa ga waɗanda ya nuna musu jin kansa, waɗanda ya shirya tun da farko domin daukakarsa. Wato, mu kenan, mu waɗanda Allah ya kira ba daga cikin Yahudawa kawai ba, amma har daga cikin waɗanda ba Yahudawa ba ma. kamar yadda aka fada a littafin Hosiya cewa, Su waɗanda ba mutane na ba ne, zan ce da su mutane na, kuma al'ummar da ban kaunace ta ba, zan ce da ita wadda nake kauna. Kuma, a daidai inda aka ce musu, ku ba mutane na ba, a wurin ne za a ce da su, yayan Allah mai rai. Game da Isra'ila kuwa, annabi Ishaya ya daga murya ya ce, ko da yake mutanen Isra'ila sun yi yawa, yawansu kamar yashi a bakin teku, duk da haka ragowan kaɗan ne kawai daga cikinsu za a cece su. Gama Ubangiji zai aikata hukunci a duniya gaba ɗaya, ba da ɓata lokaci ba. Kamar yadda Ishaya ya yi annabci a da cewa, Da ba don Ubangiji mai runduna ya bar mana zuriya ba, da mun zama kamar Sodom, da an mai da mu kamar Gomara. To, yaya kenan? ai, waɗanda ba Yahudawa ba, waɗanda ba su yi ƙoƙari su sami adalci Allah ba, sun samu, adalcin nan da suka samu kuwa irin wanda ake samuwa ta ban gaskiya ne. Amma Isra'ilawa waɗanda suka yi ƙoƙarin neman hanyar adalcin Allah ta wurin bin koyarwar Musa ba su samu ba. Me ya sa haka? Domin ba ta hanyar ban gaskiya ne suka neme shi ba. sai dai ta hanyar aikata aikin lada sai suka yi tuntube da dutsen nan mai sa tuntube kamar yadda yake a rubuce a cikin maganar Allah cewa gashi ina kafa dutse a sihiyona dutse mai sa tuntube dutse mai sa mutane su faɗi amma duk mai ba da gaskiya gare shi ba zai sha kunya ba